Ministan kuɗi da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya Olawale Edun Ya bayyana hakan ne lokacin bude bita akan rarraba kudaden shigar kasar a jihar Delta. Edun wanda ya samu wakilcin babban sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar kuɗi ta tarayya, Mr. Okonkon Ekanem. Edun ya ce a cikin watanni shidda na gwamnatin Bola Ahmad Tinubu, al'ummar kasar sun shaida wasu muhimman sauye-sauye da suka hada da batun cire tallafin man fetur, gyaran fuska ga kasafin kuɗi da na hada-hadar kuɗi da nufin gyara manufofin inganta ta shigar kuɗin ƙasar. Edun ya ƙara da cewa daidaito da sauƙaƙe gudanarwar haraji tare da cimma kasuwar canji guda ɗaya sun taimaka wajen samun kuɗin shiga. Ministan ya kara da cewa sanin kowa ne tallafin man fetur abu ne da ba shi da tabbas kuma yana daga cikin abin da ke taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar don haka aka cire tallafin domin a inganta rayuwar al'ummar Najeriya. edun ya ce cikin watanni hudu kacal kudin shigar kasar ya karu daga naira biliyan 650 zuwa tiriliyan daya A hirarsa da muryan Amurka, Nasiru Shu'aibu marmara masani ne kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da ci gaban ƙasa. Ya ce wannan labari ne mai daɗin ji, kuma kamata ya yi samun ƙarin kuɗin shigar ya taimaka wa ƙasar wajen rage cin bashi da take yi. Kazalika talakawa su gani a ƙasa wajen inganta rayuwarsu ta yadda za su samu sauƙin rayuwa. Kuɗin da Najeriya take alkintawa ko kuma take adanawa idan ta samu ya karu sakamakon cire shi wannan tallafi na man fetur da aka yi kudin ya kamata ya taimaka mata wurin aiwatar da ayyukan da take so ta aiwatar ko kuma zamanta na ƙasa a matsayin ƙasa ba tare da ta shiga harkoki da yawa na maganar cin bashi ba da kuma neman taimako a hannun hukumomi da kuma kasashen duniya na biyu su kuma wannan kuɗaɗe da ake samu za su taimaka wa ƙasa ma'aiwatar da ayyuka na ci gaban ƙasa da kuma gudanarwa shi talaka da yake a ƙasa zai mori tsarin ko kuma kuɗin da ake samu idan a aiwatar da ayyuka zai more su in an samar masa da abubuwa na more rayuwa asibitoci ne hanyoyi ne inganta harkokin noma da makamantansu shin ko yaya 'yan ƙasar suka ji da wannan sanarwa sunana idris m idris da maturu ta wannan labari ne mai daɗin ji ga duk wani ɗan najeriya amma dai muna fata allah sa ya amfani da kuɗaɗen ta hanyoyin da suka dace musamman wajen sauƙaƙa rayuwar talaka domin in dai ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen daidaita al'amuran da suka taɓarɓare a Najeriya ba musamman harkokin cimaka da zirga-zirga to ba sai mu ce wannan ci gaba ne irin na mai haƙar rijiya. na Mudassir Sani birnin Kebbi. Gaskiya mu dai 'yan Najeriya wannan kudaden shiga da shi ministan kuɗi ya bayyana cewa an ƙara samu na Najeriya magana ta gaskiya mu 'yan ƙasa muna ganin kawai babu wani sauyi da wannan kudaden shiga da su ƙara kawowa na inganta rayuwar talaka ko kuma na ganin cewa ya samu sauƙi kan irin wannan wahalhalu da kunci da yake ciki sakamakon cire tallafin man fetur. sunana hafizu balarabe gusau abin da muke fata a nan shine gwamnati ta yi tsare-tsare wanda zai iya taɓa rayuwar talaka so a aiwatar ba wai mu ji labarin ƙarin ya shiga ba kuma a aiwatarwa. 'Yan Najeriya dai na fatan gani a ƙasa domin kawar musu da shakkun gafara sabu su ga ƙaho ba. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.